demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu duba matsalar tarzoma a tsarin demokradiyya. Masu haura assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Wannan ba shi ne karo na farko da za mu duba batun tarzomar siyasa ba. Idan kun tuna lokacin yakin neman zaɓe a Najeriya bara mun duba wannan batu sosai da masana kan dalilai waɗanda suka ce sun kauce wa ƙa'ida da tunani, musamman a tsari da al'ada irin ta mutan Arewa. Domin ko ba komai akwai takama ta addini, kuma idan aka duba duka addinan biyu babu ɗaya da ya lamuncewa irin wannan ɗabi'a. In kun tuna mun yi magana sosai lokacin da aka jejjefi tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan a Bauchi da Jalingo da kuma a yankunan Kebbi da Zamfara a bara lokacin da ake yakin neman zaɓe. Sai gashi a makon jiya wasu matasa a yankin Gaya jihar Kano sun tada tarzoma wacce ta ko ina aka yi Allah wadai da ita. Ga Mahmud Kori da Shimfiɗa. Gungun matasan sun shirya zanga-zangar ne a matsayin talmana amma daga bisani ta rikide ta zama tarzoma. Lamarin da ya kai ga kona gidaje da lalata kadarori mallakar sarta Kabiru Ibrahim Gaya na Majalisar Dattawan Najeriya da kuma Honorable Abdullahi Mahmud Gaya da ke wakiltar su a Majalisar Wakilai. manufar zanga-zangar dai ita ce nuna rashin gamsuwa da wakilan biyu saboda abin da matasan suka kira gaza cika alkawuran wakilci na magance kamfan ruwa shekara da shekaru da gaya ke fuskanta da rashin lantarki da kuma uwa uba rashin katabus wajen rage marasa aikin yi a tsakanin matasan na gaya kwamarar muhammad mustapha da ke zaman daraktan kungiyar rajin demokradiyya ta democratic action group na cewa ni ga nauni ba jiyo ba domin tafi dutse muka zo muka samu hanyar shiga ga 'yan sanda suna ta iya kokari su tarwatsa matasan nan ga tayoyi ana ta konawa zanga-zangar lumana halarci a demokuraɗiyya duk duniya amma daga lokacin da ka bar zanga-zangar lumana ka shiga zanga-zangar barnatar da dukiya da cin zarafi to ka shiga haƙƙin wani kuma zai iya neman haƙƙinsa ga hukuma sannan su 'yan siyasa zaɓaɓɓu da naɗaɗɗu wanda suke da zarar ka ɗare kujera to ka yi nesa da al'umma wannan shine matsalolin da da yawa 'yan siyasa suke gamuwa da fushin al'umma lokacin zaɓaɓɓuka siyasa nan ta banga shekarar shekaru ake fada kuma yanzu kamar za a iya cewa kai ya waye mm. amma ga har yanzu za ka iya cewa ga irin burbushinta ta wani nau'i daban har yanzu akwai 'yan siyasar da suke gani in ba su ɓata rayuwar matasa sun ba su kayan maye sun tunzura su sun ingila sun wani abu su ba za su ci mu su ba wannan dole ne mu haɗa ƙarfe da ƙarfi domin mu gan cewa an kawo ƙarshen wannan tun a ranar da lamarin yawa kana ne dai jami'an 'yan sanda suka kama wasu daga cikin matasan da ake zargi da wannan aika-aika dsp magaji musa shine kakakin rundunar 'yan sanda ta karo binciken dai abin da ya gano cewar akwai mutum biyar ne suka haɗa wannan abu kuma akalla mun kama mutum ashirin da biyu wanda ake tuhuma da sa hannu wajen yin wannan barna sannan kuma a cikin mutum biyar nan da ake zargi su suke wannan abu akalla mun kama mutum ɗaya wanda ake kira da suna umar sabo ƙasa. To amma akwai bayanan da ke cewa sai su suka nemi izinin ku kafin su yi wannan zanga-zanga ta lumana. Kuma shi ne 'yan sanda yana da hurumi da zai hana ta zanga-zanga ta lumana ko kuma ya bada izini a yi ta idan ya ganta wacce za ta haifar da ɗamin ido kuma sannan ya bada kyakkyawan tsaro da za ta tabbatar da kan cewa abin da ake yi neman hakki ne na halattacce ba haramtacce ba. Ka ce kun kama wajen mutum 20 da ɗoriya me za ku musu? Ɗan sanda zai yi bincike kuma sannan ya gurfana a gaban shari'a domin mutum ya girbe abin da ya shuka. Zuwa yaushe za ku gurfana da su? da zarar mun gama bincike mu bi izin ta'ala. DSP Magaji Musa Maji Maje nan kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Kano. Na tambayi malamin kimiyyar siyasa a jami'ar Bayero ta Kano Dr. Sa'id Ahmed Dukawa a matsayinsa na ɗan Najeriya wadda yake da zama a birnin Kano ya ya ji da samun labarin wannan tarzoma a gaya? To, babu shakka mutum zai ji babu daɗi. Abu ne wato mai sosa zuciya. abin da yake haskawa kuma shine cewar duk da cewar demokaradiyya tana da tanade-tanade na magance tarzoma shigen irin wacce ta auku amma duk da haka wannan abin ya auku wato alamun cewar waɗannan tanade-tanaden ba sa aiki kenan a najeriya alal misali wato zaɓe shi kansa ana tsara in an yi shi sahihi to talaka ba shi da hujjar wato yin tarzoma irin wadda muka yi labarin yi haka kuma an tanadi ofisoshin jam'iyya ana sa ran talaka zai iya shiga ofishin jam'iyya ya faɗi kokensa jam'iyya ta isar da shugabanni karko masa an sa ta dawo masa da shi haka kuma an tanadi cewar wakilai su dinka buɗe ofis ofis a mazaɓinsu abin da ake kira constituency offices mm. ta yadda nan ma talaka zai iya zuwa wani lokacin ya gana da wakilinsa kai tsaye ko kuma ya bar sako kuma dawo wani lokaci ya zo isar da amsa saƙon shi an tanadi kafafen yada labarai mm. don talaka faɗa abin da yake so mai daɗi da mara daɗi mm. wanda mai mulki zai je shi kuma mai mulki amfani da kafafen yada labarai wayar da kan talaka ya ilmantar da shi akan yadda dalilin da iga abubuwa suna tafiya yadda suke tafiya mm. haka kuma an tanadi kotuna ta yadda mutum in ya ji ba daɗi zai je kai ƙara haka kuma an tanadi wato kiranye ga waɗanda suke wakilan jama'a mm. aka tanadi kuma wakilan jama'ar wato su taka wa shugaba burki a madadin talaka in ya ji su tsige shi a madadin talaka to a hatta zanga-zanga eh. ta lumana tsarin demokaradiyya ya halarta ta to idan aka waye gari mutane sun yi tarzoma sun je sun ƙona wurare sun taba dukiya ko lafiya ko rayuwa to yana nuna waɗannan tanade-tanaden ba sa aiki a ƙasa kuma laifi mafi yawa yana kan shugabanni su ne alal misali za su tabbatar ofisoshin jam'iyya suna aikin da ya kamata su za su tabbatar wakilai suna da ofisoshin constituency su za su tabbatar suna isar da sako suna rage tazarar wato sadarwa tsakaninsu da waɗanda suke mulka ta kafafen yada labarai su za su tabbatar da cewar kotuna suna sauraron ƙararraki da adalci tsakanin talaka da wato ba sa bambancewa tsakanin talaka da mai mulki watakila shi talaka na ta laifin shi kuma ba wato ya kasa koyan wannan kiranyan ya amfani da shi ya kuma kasa wayewa da i haƙuri idan lokacin zaɓe izo ya nuna wa wanda wato bai masa daidai ba fushinsa mm. a kwatin jefa ƙuri'a. Eh dama ta koma dai me zai je izo za mu ce wato ba hujja ba ce babu hujja abin da mutane suka yi domin don wani yin wato abin da ya kamata ba hujja ba ce da wani kuma zai yi ganganci. ko ko ko gaza. Shin wannan tunani na ƙona abu, ka ƙona gidan mutum, ka ƙona ƙadararsa, ka ƙona kaza. Hmm. Mm, shi mai su waɗannan matasa masu yin wani abu watakila wasu lokuta ha da ma manyan wai me suke jin hakan zai samar musu? Wato wani lokacin amfanin ma da ake da su waɗannan matasan a lokacin zaɓe na fita da hankula saboda wanda isa su yi hakan yana ganin anan zai ci riba yana sawa wannan al'adar ta shiga jininsu da tsokarsu saboda haka da za su juyo shi ma su masa ba zai farga ba sai dai kawai iga sun yi saboda haka ina daga abin da yasa ake ta jan hankalinsu da su daina sa matasan nan suna tashe-tashen hankula lokutan zaɓe saboda za su iya yiwuwa a wayi gari irin wannan ta uku saboda haka kamar wani abu ne wato wani ciwo ne da ike gun jini ka riga ka sa mutum ya yi sau ɗaya sau biyu sau uku shi kenan ya saba saboda haka sai iji in bai yi ba wato kamar ba zai samu abin da biyan bukatarsa ba shi yasa dole sai an yaƙi abin a kowane mataki ba wai kawai a ce lokacin zaɓe shi kenan a yi amfani da wannan ƙarfin kuma in zaɓe ya wuce a tsarin za a zauna lafiya dole sai an kalli wannan shi ma an ga yadda za a magance. Masu aro da wannan fashin bakin Allah ya mu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Mahmud Ibrahim Kore da Dr. Sa'id Ahmed doka da kuma Cuba Hiro Diodone wadda ya daidai sautin shirin a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.